بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا تأشرين ليلة جوة رمضان دبود أربعمية لكم ثلاثين زامتاش آية تدريد سبعين دشدة cikin suratu ash-shu'ara Allah ya yi mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين قال لكم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين أنجر أبا مجير وانونا yani al'ummomi da yawa abi salih alaihi salam sai lut yanzu kuma sai mutanen annabi shu'aib na fatan gane ko to su mutanen annabi hud ana kiransu adawa mutanen salih ana kiransu kamudawa mun ji mutanen annabi yani lut su ne mutanen sadu to sai kuma wata jama'a ana kiransu ashabul aikati wato mutane ne kalmar aika mabuta ilimi sun ce abinda ake nufi da al'aika wato unguwa ce kuka ce wani yanki ne mai cike da ciyayi da surkuki da kuma wato rumkuka duk kuri mai ciyayi mai ganyayyaki mai wato wato ainihin tsirrai masu yawa a cikin cike da wato sarkakiya to shi na la'aika suna zaune ne a dazuzzuka su to shi ne Allah ta'ala ke cewa a ashabul aikati mutanen al'aika wato dazuzzuka kuka ce rum kuka to sun karya karyata manzanni kamar yadda aka ce kowace al'umma ta tsare karyata manzanni tare da manzo ne daya to haka dai shi ma nan ibnu kathir al-makki da kuma nafi' al-madani da kuma ibn amir da shami cikin manyan makaranta sun karanta wannan wuri da kazzaba ashabu laikata sun cira alif kuma ta sun mata fata laikata haka ne haka kuma cikin suratul sa'ad haka suka karanta wurin amma sauran makaranta duk sun karanta da al'aikati, wato suka yi ma ainihin alhamza da kuma alif Na fata an gane ko إذ قال لهم شعيب ألوكة النبي شعيب عليه السلام يتي دسو wannan bawan Allah annabi shu'aib Allah ya kara masa aminci ambatansa ya zo wato sau wajen goma sha ɗaya ƙur'ani sau hudu da rufu'a sau bakwai da fata shu'aibun shu'aibun sau hudu an gane ko misali qalu ya shu'aibu ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لذلك فينا ضعيفة درفع أما شعيبا misali wa ila madina a hagu shu'aiba irin wannan ya zo wajen so bakwai to dangane da annabi shu'aib misali babu laifi mu dan tabo wani abu da ya sawaka na shi annabi shu'aib yana daga cikin annabawa guda hudu da ake ganin larabawa ne kuma malamai suna masa kirari da khatibul anbiya kakakin annabawa ya spokesman na annabawa khatibul anbiya <clears throat> yana cikin annabawa guda hudu larabawa su ne suwa da annabi hud da annabi salih da annabi shu'aib da shugaban mu annabi muhammad waɗannan ana musu ganin larabawa ne shi kuma na ibrahim su ne gaba ɗaya misali abul anbiya wasu na cewa sunan shu'aibu yasrun ibn sanaun amma wannan ka ka shi a mahalli guda kakar annabi shu'aibu wato ya ce da kuma annabi san zurriyatan a min ba'd an gane ko ko kalli da ko aje qur'ani dan uwa sai tsakanin kafa na gaba da cewa ko yawa bai dace ba a ce a sa qur'ani mutum tsakanin kafafunsa guda biyu a zalan da barakallahu fi wato kamar da muka ce kakar annabi shu'aibu ya ce ga annabi lu Allah ya musu aminci kuma ya kasance cikin mutanen madiyan ita madiyan هي قرية تقع على أرض من أطراف الشام wata alƙarya ce ko wani yanki ne da ke ainihin gefen sham amma sun kasance ba yi imani da Allah ba kuma eh mutane ne wanda suka shahara da harkar kasuwanci amma babban aikinsu kwange a kasuwanci suna tauye sun shahara da ainihin ɓoye kaya shi yasa ake ganin duk wanda ya mayar da hodin ɓoye kaya don ya kuntata ma al'umma to ya salo daga wani mummunan hali na mutanen annabi sha'ib kuma kuma ya kamata musulmi ya ringa kwaikwayon da ne ba mutanen banza ba saboda haka sun kasance yankusunan kaila wal mizan an gane ko to sai Allah ya aiko musu annabi shu'aibu fada'ahum ila ibadati Allah wahda wa amarahum bil adli wa hazzarahum aqibata zulm ya kuma gargade su dangane da mummunan sakamako na zalunci walakin istahza al qawm bi kalami sayyidina shu'aib wa lam yu'minu wa ja'a al amru al ilahi bi halaki ahli madyan jaza'a isyanihim fa akhadathum sa'iqatun shadida da suka ci gaba da taurin kai da bijirewa to sai hukuncin ubangiji ya zo musu kawai Allah ya aiko musu da sa'iqa tsawa tsawa kamar ka ji arabu malam ta yi daga daga da yankunan su su ne ashabul aikata kenan an gane ko abin da ya faru da su kenan saboda haka sai ga suna a kwankwance gaba ɗaya al'amarinsu ya ƙare labarinsu suka shiga kundin tarihi kawai magana ta ƙare saboda Allah ta'ala sai ya tsamar da ya ceci annabinsa shu'aib da waɗanda suka yi imani da shi to shine sai aka aike shi shi shu'aib zuwa ga ashabul aika wato mutanen madiyan ga abin da suka yi to burbushin su su ne ainihin laikawa mutanen rum kuka mutanen surkukin sunkurun jeji sai aka aiki shi zuwa gare su an gane ko ita kuma yanki ce wadda take hisba wadda take da kyawun noma sannan kuma akwai bishiyoyi malam masu kyau da ruwa mutadaffiq qurba madiyan ruwan na bubbugowa yana kwararowa a zazzaban da suke kallon alƙaryar madiyan inda aka fara aikawa da shi alaihi salatu wassalam arabtum saboda haka sai aka sato a cikin ita alƙaryar wato al'aika sai bu su wa'astu da abin da ya faru game da ainihin su madayanawa ba kenan sai aka samu wata jama'a a wurin suka mai da aikin sabo shine kawai abin da suka sa gaba ta haka annabi shu'aibu yace ya gaya musu yace inni mursalun min rabbil alamin wa an awful kayla wa zinu bil qistas al mustaqim bayna nas wa la tanqusu nasa min huquqihim kar ku toye mutane haƙoƙinsu amma wa'azinsa bai musu tasiri ba gare su su ma sai Allah ta'ala sai kuma ya sallada musu azaba su kuma sai aka aiko musu wani irin zafi sai ruwan jiki gaba ɗaya sai ya kafe to aikawa kenan ruwan jiki sai ya tsotse a samu abin nan da yake kama da tsotsewan ruwan jiki dehydration misali ko da haka takamar su ai suna wuri ne mai ni'ima mai liblibniya mai ruwa suna al'aika ai kamar ka ce irin forest belt da muke da su a Najeriya misali to su ne a cikin dazuzzuka suke misali to sai Allah halakar da su to kuma na gaya muku ɗazun cewa annabi shu'aibu an ruwaito ana kiransa da suna alaihi salam ana kiransa khatibal anbiya kakakin annaba saboda fasahar harshen sa da sa Allah ƙara masa aminci annabi shu'aibu ana gani ya rayu takriban approximately shekara 75 ne cikin annabi shi suke kira jeremiah wani lokaci ko jethro A makaddara misali inda mutum zai ce ya musulunta kuma sunan shi jeremiah sai mu ce la jeremiah ba sunan qur'ani bane ka sa maka ga sunan shu'aibu shi yafi kusa ma'ana canza suna zuwa ga na musulunci shi yafi kusa dan ko ba komai musulmi za su ga gane ka da cewa dan uwanmu ne ko da mutuwa ta zo misali ko كذب أصحاب الأيكة المرسلين للي متان الأيكة سنكرية من زني مرقم بياني إذ أين قال لهم أخو قال لهم Shu'aibun. ala tattaqun lokacin da annabi shu'aibu ya ce da su shin ba za ku tsoraci Allah ba an gane ko to shikenan me yasa anan Allah bai ce iz qala lahum akhuhum ba ko ba ku lura bane dangane da annabi no ya ce akhuhu hud ya ce mai akhuhu salihu ma faɗa ka lutfa to amma ku lura da kyau anan ana son ka dinga lura da qur'ani anan sai ce iz qala lahum shu'aibun la tattaqun bai ce ba iz qala lahum akhuhum shu'aib ala tattaqun me dalili fal jawab ko ba haka ba eh ko da dai a cikin arab ya faɗa ko jawabi shine anna shu'aiban lam yakun anna shu'aiban lam yakun min nasl al aika shine kawai shi ba dan wannan garin bane ba dan yankin bane asali ai shi ba madaya ne da chapter madina ta tare aka fito ga wani aikin ka je kai suraka ba a danganta shi zuwa garin ta fuskar cewa dan uwansu bane kawai sai aka wadatu da cewa mai id qala lahum shu'aibun ala tattaqu dalili ba dan garin bane shi ne dalili wa inna ma ursila ilaihim ba'da an ursila ila madyan amma lokacin da Allah ya ambaci labarin annabi shu'aibu cikin al-a'raf ya ce wa ila madyan akhahum ne sunan ya ce dan uwansu ai saboda ainihin shi ba madyan ne amma yankin aikata kuka da kukin jeji da surkuki, shi ba balai ke ba ne to da haka ba a yi amfani da lafadin mai da uwansu ba bai da haka ne ba sai aka yi musu azaba ko da wannan mummunan aiki da suka yi in qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin ita tabbas ni manzo ne na Allah zuwa gare ku aminin kuma amintacce فاتقوا الله وأطيعون كثورة الله كبين آية جبل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نيبانا رقم ونلادا لا لا أقوم الله كويك أبنجي جمالتها من بينا معنا أجر أبايا babu ka ta sake آية aya أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين kaga sai ya hankalin su kan babban aikin da suka fi shahara da shi na barna yace awful kaila wala takunu min al mukhsirin mukhsirin ay min an larabawa kan ce aksar al kaila wal wazna idha naqastuhu ko sai ce da su ku ringa cika alkali wato abu awo yan kasuwa sun shahara da harkar awo amma sun shahara da ha'inci da tauye mudu da rage shi da abin da ya kama da haka duk abu na zaluntar mutane sun kaga wannan babu kyau sai gargaɗe su ya ce auful kaila wala ta kuno minal muhsiri wurin mutane kayan su mana kar ku kasance cikin masu tauyewa tauye mu zalunci ko ba haka ba sukutun na guda Allah ya fitar wato sura mai sunan tauye mu suratu tafsir yace wailul lil mutaffifin alladhina taktalu ala an-nas mai amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun yace ala yadhunnu ulaka an li yawmin azim yawma فإذا ala الناس يستوفون waɗanda su إن suka je suka sai su dinga zara ido suna babbakewa wallahi sai an cika a cika kama wa idza ka an suka je auno waɗannan ba su amma a kada su ranar kiyama kalli magana sai ce azim wata babban rana Allah fa ne babba in ya kalli wani abu ya ce da shi babba ne to babban takar ta wuce da ke tsammani kuma kenan Allah shine al'azim sai ce masu toye mudu ba sa tunani za a tada su wata rana babba wacce ce sai ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane ke tsayawa gaban Allah ubangijin halitta to kaga yani wanda duk ya samu kansa cikin wannan mummunan hali ya tawaye mudu ko awo ko skeli ko lita ko gram ko duk abin da ke ɗaukan ma'auni a kauye kaga wannan ya hada da masu gidan mai da suke da suke su hargitsa lissafin inji din su cuci mutane an sha samu ka gidan mai wasu ba mu ce duka ba wasu gurɓatattu masu hawan neman duniya suna yin zaluncin kuma kullum ba karewa kamar ruwan aski dalili saboda ainihin ba gaskiya suka saba sai ka iske wato malejin ainihin injin an rikita shi amin full tank kyau sai ga an in ka tashi daga kano kafin ka zuwa sai gaban ya kare sun cuce ka to kuna nan kuna yi mala'iku kuma sun rubuta kuma wallahi billahi tallahi in kun tara biliyan da satiliyan da triliyan kowace irin liyan liyan babu albarka ciki saboda Allah ya kwashe mu abun albarka na farko za a yi tsaki za muku Allah ya isa kuma kila kun cuci masu gidan mai din to wanda take ga wannan abu to ana samun wannan to ba wannan kadai ba hatta waɗanda kaddara suke harka sai da magani su je inda ake yin magani din su haɗa baki da ainihin kamfanoni na magunguna pharmaceutical companies misali su ce a rage wato gram din magani idan miligram misali 30 ne su ce a sa 20 kawai a tattara goma amma a takarda a rubuta cewa talatin ne kuma su sayar akan miligram talatin ne kuma wallahu ya shahadu innahum lakadibun shi ma duk ya hada da duk ya hada ya hada da hatta misali kaje kaje shago za a sai da maka yadi akwai wata dabara da ake yi sai ka iske a cikin shagon yadin sai a sa fitiloran batsotso dukkan rikici can wancan fitila a hasko wata koriya wata kuma abin nan blue wata duk sai ka rikice ka kasa gane wani yadi ne ka dauki yadin da yake bai kai quality din kudin ka ba an cuce ka ka dauka kai dabara malaiku sun rubuta kuma wallahi ranar kiyama sai ka bi wata dabara ba ce mutane suna ganin kamar hikima ita ce mutum ya zama wani mai waye ne wallahi babu waye ke da wanda ya ci shi duk cikin da duk nama duk tsoka da ta girma saboda cin haram gara wata da ita to me rigima ne duniyan nan in ma an tara maka da kuɗi kuma sai me ya hada da waɗanda hatta idan ka je kasuwannin tumaki da awaki sai a yi wadara sai a sami rago ɗan taure a bashi wake ya ci ya sha ruwa cikin sai kumbura kwajaja sai ka ɗauka ƙosashe ne ashe wake ne wallahi suna yi suna yi sai ka je kwana biyu rago ya ta zawaye cikin sai kuma inda ba shi kenan ka cuci halittar ubangiji ka cuci abokin ciniki wadan dai du'a yi kuɗi ne shedan shirin su na da yawa shedan da makircin yana da yawa ka gani haka kasuwanci yake musu magana da noma da sauransu ya haɗa da kamar da muka sha faɗa masu tauye kaya masu ɓoye kaya ko a hawar da farashi wallahi akwai wani bawan Allah akan rujun samu labari kafin mu taho da ya sai kaya ya ga yadda farashin ya hau yadda ya wuce ba zai iya ba ita to shi gaskiya a dai wannan wata ba zai iya ba shi musulmi ne in abin da ke cikin shagon in ya sayar ya gare ya haƙura haka Allah kai mu lokaci na gaba amma shi ya sake sayowa ya hau hawar da farashi kawai dan ana azumi yana musulmi yana to yana amfanin wa'azin da duk ake ji kenan to ya haƙura kaga ashe na Allah ba sa karewa saboda haka ya kamata mu kiyaye yan uwa kar mu zama to muna cin kanmu da kanmu muna tunanin ga matsala wani wuri mu ne matsalar kanmu da kanmu imamu shafi na cewa rahmatullahi alai na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana na'ibu zamanana min ghairi jurmin walau nataqa zamanu bina hajana tace walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan iyana imamu shafi'i kenan yace kullum muna zagin zamani zamani zamani ne laifinsa ai ba wasu ne matsalar ba mu ne yan zamanin ke da matsala in dai imamu shafi'i ya wannan magana dangane da lokacin sa kenan da suka fi kusa da lokacin annabci dan gaya min me za ce game da zamanin yau fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har inda yake cewa na'ibu na min ghairi jurmin eh, yani karkashin dai wannan aya inda Allah ta'ala ya aika da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam muke magana kan gargadin da ya musu mutanen al'aika ko cewa an aike shi ne zuwa ga al'umma guda biyu zuwa ga madiyan Allah ya halaka su dan uwansu ne zuwa ga kuma mutanen aika kenan aike biyu aka bashi ko da dai al-Imam Ibn Kathir ya nuna a'a ashabul aika din nan su ne dai ashabul madiyan ba jama'a ce guda biyu ne Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya kuma yi kokari ya fayyace ai abin da ya sa ba a ce dan uwansu ba kawai domin sun bauta ma wata bishiya sunanta al'aika sai Allah ya katse dangantaka ga barinsu haka ibnu kasir ya nuna ya kuma ke nuna cewa akwai waɗanda suke ganin an aike shi ne aike guda uku madiyan ashabul aika ashabul ras to haka ibnu kasir ya tauci amma Allahu alam kila abin da al-imam ibn al-jawzi ya koro zai fi kyau don shi ya nuna cewa jama'a ce mu wanda ita muka fara gabatarwa a yi shi zuwa ga ainihin mutanen madiyan ta mutanen kuma al'aika wallahu a'ala wa a'lam to karkashin wannan ne na koro mana baitin nan na al ash-shafi'i dangane da annabi shu'aib Allah ya kara masa aminci ya gargadi dangane da tauye mudu da mutane ke yi to an muka koro misalai da haka imamu shafi'i ke cewa muna aibata zamanin mu amma yake laifin zamani mu ke da aibi har inda yake cewa a ga shi aka yi mutu gaba sai ka gaya musu don su gane cewa bai shiga ba to mu kuma baya kenan nake cewa har yanzu muna tare da wannan kissa ta annabi shu'aib alaihi salatu wassalam dangane da mutanen al'aika mun bayyana a baya kafin wannan ya tangada ta zo Allah ta zama alkhairi yani cewa annabi shu'aibu Allah kara masa aminci an aike shi ne zuwa ga madiyana sannan kuma zuwa ga al'aika amma ibn kathir na cewa a'a an aike shi zuwa ga al'umma ɗaya ne kawai al'aika din sune madiyan har yake cewa ko da dai ba a ce dan uwansu ba eh an katse wannan dangantaka ne annahum abadu shajaratan tusamma aika haka ya wajaha wannan bayani amma dai wasu malaman tafsiri sun ce ai ba ma mutane biyu aka aike shi zuwa ga ko jama'a biyu ai uku ne ma madiyan al'aika da ashabar ras misali imam al-bagawi ya ambaci haka Allah alam dan haka ashabul aika dinnan nan annabi yani annabin Allah shu'aib ya gargade su kan toye mudu to ƙarƙashin wannan ne ta bayani akan yadda soya mudu ya zama kusan ruwan dare cikin yau Allah kyauta har na bada misalin eh, yani magana imamu shafi'i cewa muna aibata zamanin mu mu ne kuma ai ba zamanin mu ba ina jin ruwan ya riga wuce ba sai mun sake ko mun sake maimaitawa ba da haka annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya ci gaba da gargadin su yana cewa inni lakum rasulun aminun ni manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un ku tsoraci Allah kuma ku bi aya ta gaba ne na'am an karanta ko wa ma as'alukum ko wa ma as'alukum alayhi min ajrin ni ba roƙon ku nake ku bani wani lada ba hmm. in ajra illa ala rabbi sakamakona aya ta gaba ce أوفوا الكيل ولا تكونوا من المقصرين أو أنا كنت كمود كتن سكي ما ستوي ومرغ من دموت ونكو آية تقبع وزنوا بالقصاص المستقيم وزنوا بالقصاص وبالقصاص المستقيم kuma ni ina gargadin ku ina ba ku shawara ku dinga yin awo da ma'auni na gaskiya shine al-qistas ko al-qistas diploma المستقيم يعني ينا دي موسى مجانا ني اكن كوتا تمودو دا رشن خائنتي دا كصي كصي توي اينه مودو نعم ولا تبخسوا الناس اشياءهم نعم ولا تعصوا في الارض مفسدين كالمرأة القسطاس مساكه كوما كانت ما ابو تايري مسكه شيني ميزاني duk abin da za ka yi awo da shi ana kiran alkistas ya hada hatta da masu cinikin fili awon igiya awon gwamnati awon sarki awon wane kar a je a auna fegi wato a yi zulaki wajen auna awo da ba shi misali kaddara 100 ne ko 100 bai kaza ba kaza haka aka faɗa amma kuma a karɓi kuɗin da ya fiya ko bai kawai kasa haka a taɗaice kada ya zama to akwai zalunci da ka'inci kada a yi wannan wazinu bil qistasil mustaqim wallahi da mutum a irin wannan yanayi ya ci kwabon wani ba da gaskiya ba gara in mata kama shi a zalunce shi din domin aka ce da ka yadda ka zama azzalimi ga in ya zama dole ba a ce ka bari a zalunce ka ba amma in ta kama dole sai dai ta kasance to ka yadda ka zama zaluntacci ba a zalumin ba suka ce kun mazluman in kana la mahala wala takun zalima kun mazluman in kana la mahala wala takun aish zalima ka zama zaluntacce in ya zama dole amma kar ka yadda ka zama kai ne azzalimi saboda shi azzalimi kullum yana cikin fishi na Allah kuma mutane suna masa bakar addu'a wallahi ana samun zalunci yau a harkar kasuwanci a harkar noma da sauransu hatta yau idan ka je ƙauyukan mu za ka kira mutane su yi maka noma a ƙauye akwai ƙauya wanda sun koyi zalunci da ha'inci da ƙarya a harkar noma a cikin mutum ana samu kuma duk hauma hauma ake faso ake ai kuɗi rana guda to ba haka ake samun tsira ba tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi ala yabas wai so kake ka tsira amma baka bi hanyar tsira ba ka taba ganin jirgin ruwa na tafiya akan tsandauri ba zai yi ba nasallallahu salamata wal afiya tayyib saura ka sai musu wannan gargadi wato wazinu bil qistas al mustaqim kuma wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum ay la tanqusuhum amwalahum kenan kuma kar ku dinga toye mutane abubuwa sai ce ashiya'ahum ko ba haka ba domin misali ka dauki ciniki ko noma yanzu ka ɗauka a harkar cinikayya ina so in sai wannan littafin sai ka zo wurina ko na zo wurinka nawa ne littafin nan eh kudin sa naira dubu biyu ne amma sai na je tsakiya na dubi wasu wurare da suke da matukar muhimmanci sai na ɗaya na ɓoye na sai da maka to kaga ka tauye wa mutane abin su wannan bangaren da ka cire ka yi zalunci ranar kiyama wallahi za su zo a baka fotogra na lokacin da kake zarewa da lokacin da kake ha'inci kai ka mamance ka ci kuɗin sai kiyama malin cakwaf cakwaf a ce ga kana Ko ba magana dawa duniya kuma inna lillahi wa inna ilaihi to ire-iren waɗannan mutane su ake kira al-muflis manzon Allah ce ko kun san wane ne tantirin matsiyaci sai suka ce matsiyaci wanda ba shi da kuɗi yace ba shi bane matsiyaci ai tafsirin matsiyaci wanda ranar lahira zai taho kiyama yana da ibada ya yi sallah ya yi zakka ya yi kaza kaza kaza amma ina ta gina ba ta shiga ba amma ya zalunci ne ya soci ne ya yi ha'inci duk waɗannan wasu an kawo da 'yan kasuwa da teloli da makera waɗanda suka yi ha'inci duk sana'o'i da kowane irin forms of zalunci akwai ko ina ne kuwa kai ko fatawa ne malami ya yi kwange saboda shaye ko tsoro ko kada ya faɗi gaskiya a tunaninsa abin da yake samu wai na duniya ya kauce ya yi zalunci ha'ini ne to ranar kin dillanci na tafi ranar da hajar mai gari ta bace Allah ya kiyaye sauratar ku toye mutane kayayyakin su haƙoƙin su ke na fata an gane ko na ba ku wannan misali ne kawai walillahi al-masalul a'la saboda haka Allah ya ce wazinu bil qisas al-mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda yake na gaskiya kar kuma ku toye mutane haƙoƙinsu wala ta'athau fil ardi mufsidin wala ta'athau kar ku kasance wato kuna ta'asa kuna tafiya irin ta ta'asa a bayan ƙasa halin kasancewar ku kuna yin barna na'am tatalawwali kafin mu ci gaba zan yi tsokaci kan eh, na fassara ayatu ta 133 a baya bi أمدكم بأنعام وبنين na fasara an'am da cewa imomi ko to an'am dabbobi ne dabbobi irin na jin daɗi ana ci ta so na sauke abin da ke kai na Allah kuma ya mana muwafaka saboda haka ya ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ke hakaito mana abinda annabi shu'aibu yake gaya musu a wannan wuri cewa wattaqul khalaƙa khalaqakum ita ce ayar ko wal jibillatal awwalin tsoraci Allah da ya halicce ku ku dinnan wal jibillata ay wa khalaqa al saboda alwawu anan ta'atafi ce wacce ke kulla zumunta tsakanin abubuwa guda biyu da aiki ya fada kansu idan ka ce akaltul khubza wa sha'ira kenan al-khubd wa sha'ir ishtaraka fi wuqu'i al-amal alayhima huwa al-akl bi dalil harf al-atf saboda harafi na atf conjunctional I ate bread and misali kalmar and is conjunctional a nuna maka cewa abu biyu sun haɗu kan aiki guda ɗaya ko aiki ɗaya faɗa musu misali to nan sai Allah ta'ala yake cewa me wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin ku tsoraci Allahn da ya halicce ku wal jibillatal awwalin da kuma tawagar halittun baya da suka wuce kenan yukhawwifuhum ba'ath Allah alladhi khalaqahum wa khalaqa aba'ahum al-awa'il kama qala Musa alayhi salam kamar da annabi Musa ke faɗi inda yake cewa rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin a cikin suratu as-saffat aya 126 kuma an samu daga dan Abbas da Mujahid da As-Siddi da Sufyan dan Uyayna da Abdurrahman dan Zaid dan Aslam suka ce abinda ake nufi da aljiratul awwalin ai khalqul awwalin an gane ko ko kuma khulqul awwalin dabi'u da tadodi irin na mutanen farko kamar da Allah ta'ala ke cewa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun saboda ka ya gargade su ku tsoraci Allah da ya halicce ku da kuma tawagogi waɗanda suka wuce Allah da ya yi mu mutanen yau shi adawa da samudawa tare da bambancin jikinmu da nasu ba sai ka faɗa ba amma duk za mu taru a rana guda a farfajiya guda kamar da muka faɗa a baya ɗan abbas na cewa da aljannu da mutane da ƙwari da dabbobi duk za mu haɗu a farfajiya guda sannan kuma sai a buɗe sama ta farko halittu da ke ciki sai su sauko sai su yi mana zobe duk ka da kuma sun fi mutane da aljannu da kwari duk abin da suka rayu a duniya yawa sai su kewaye can kuma sai a buɗe sama ta biyu su kuma sai su zo sun fi halittun sama ta farko yawa sai su kewaye 'yan sama ta farkon da suka kewaye mu haka dai haka sama ta bakwai to yana gun gudu to a wannan lokacin ne mutum zai ce ainal mafar tabbijan ina gun gudu babu sai aiki na gari kawai Allah ya tsare da haka Allah ta'ala ce ku tsoraci Allah na a harshen annabi shu'aib Allah da ya halicce ku da kuma tawagu generations na farko da suka gabata amma wace amsa suka bashi قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت yani sai suka mutanen wa mutanen annabi shu'aib ga amsar da suka bashi ma anta min al-musahharin yau ai kai kawai sihirtacce sihiri aka yi maka baka ma san me ake ciki ba ma'ana kai ba waye bane ko ka gare a har kullum wai tare nawa mai ta kai kaga yau wanda ke jin ya waye akan sako in ka gaya mai gaskiya kusan abin da zai gaya maka irin wannan magana to kafiran farko haka suka faɗa annabin da Allah ke masa wahayi ya yi wa'azi ya faɗakar amma kalli amsar da suka ce kai ai wannan sihirtacce ne bai san abin da yake yi ba to haka abin ke kasancewa sai wanda Allah ta'ala ya kare shi Allah kuma ka kare mu innama anta minal musahhari na'am وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين كاذبة سكتي وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين كاذب كيف مثلنا إرم دليل سكتي bayan duk abin da annabi shu'aibu ya gaya musu sai suka ce mu muna ganin kai sihirtacce ne an riga an maka ba duhu da rufa ido ka san me kake yi ba ɗaya kenan na biyu suka ce kai fa mutum ne irin mu an gane ko mutum ne kamar mu dan me zaka bibita akan mu biyu kenan na uku kai mu muna jin makar kake ma Allah mu <laughs> ba gaskiya bane la ilaha illallah eh ai muna jin ƙarya ma kake yi to an gaya ma annabin Allah manzo na Allah wanda yake da gata daga Allah an ce ƙarya yake yi wannan duk a nuna maka kai in ka ce za ka riƙe hanyar Allah za ka yi kira to kar ka taɓa samun damuwa ko kunci ko takura don ka gamu da haka dan kana magana gata ne gun Allah ba kai waɗannan ba ba kuma za ka kai su ba amma an gaya musu kuma sun yi hakuri. to kai asuwa kuma in ka shirya shi ya kama hanya kawai akwai dai matattara tana zuwa ranar kiyama wa inda Allah tajtami'ul qusum injina na asma agun Allah ne abokan rigima duk za a hagu ido kuma zai na fata a lokacin to Allah ka kiyashe mu da ce idanun mu ko idan nan mu sun raina fata Allah ka ba mu sa'an zuwa kai mana muwafaka ka samu dace dan haka sai suka gaya musu wannan bakar magana وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أي قريك وككي تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا با الله بني أيكوك قريك كي كوي تو إنا ما سنطيع أنا sai suka tsokano samaniya da kara suka faɗi bakar magana cewa mai daɗi kan wannan فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كم سيزك شكاغا شعيب لابن من يسوكي فأسقط علينا كسفا كسفا من السماء ka bambaro ka yanko mana wani yanki na samaniya ya faɗo a kanmu la ilaha illallah haka suka gaya ma annabi shu'aibu fa asqif ai daga asqata yusqitu isqatan ne ko af'ala yuf'ilu if'alan ai asali saqata ne asalin fi'ili ne wanda yake lazimi saqata yasqutu suqutan ko sikatan in ka so amma fi'ili idan ka kara masa alhamza a farko ya tashi daga kasancewa lazim ya zama muta'addi wanda ya yi ta'adda ila mas'ul ɗaya ko biyu ko uku ba ko asqata yusqitu to sai suka ce ka tarayar shine asqit ka kai dalilin yankowar da kuma bantarowa da gangarowar wani yanki na samaniya ya faɗo a kanmu eh in dai kana da gaskiya malamai suna kiransa a tahaddi lil ida a yi ma kalubale wai dan a ga iya gudun ruwanka in ka isa kai ka zama shi ne an gane ko to abin da suka faɗa kenan wani yanki na samaniya ko dai ka ce yanki ko ka ce azaba ko ka ce azaba ta sauko kaga wannan yayi kama da abin da shawa suka gaya ma Annabi Muhammad kamar da ke cikin suratul Isra wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana min al-ard yanbu'a suka ce mai aw tusqita as-samaa kama za'anta alaina kisafan aw ta'ti billahi wal mala'ikati mai qabila haka suka ce kaga yayi kama hada ka hada kaga kai yanzu sun ga manzo Allah wannan magana shi yasa kullu Allah ya kance kai hakuri fasir kama sabr ma ai hakuri ne suke hakuri an ga ya aibu an ga annabi Muhammad haka duk wanda zai bi wannan hanya shi ma yayi hakuri magabata sun yi hakuri har mu tsaya gaban Allah kuma sai da kai karka yadda cikin waɗanda suke cutar da kira zuwa ga Allah har ka zama kai ne matsalar da ake hakuri da kai dan yadda aka gama da kafiran farko kai ma dan karamin alhaki ne zaka ga danya Allah kuma kiyashe ba tsare ko kuma inda suke cewa suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin suratul anfal وإذ in kana إن كان هذا min الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ya ubangiji in wannan gaskiya ne in gaskiya ne abinda Muhammad ke gaya mana a can bakin su to Allah fa ka yi mana ruwa irin na tsakankwanin azaba daga sama ko a kawo mana azaba mu muna so mun shirya an yi bukakin kafirai a baya fa dan an ce sai ka iske kafire ce ba dai ka ce wuta bane sai ya sa hannunsa a wutar ya tsattako ne amma ya ta daure ba wai dan baya tun zafi bane kawai a nuna maka wani irin crude kafiri ne eh kafir kafir mijin kafiri kafir kafiri kafir ce inji masu magana ke to amma yana suke yau yace ka allam yukhlaqu aw lam yakunu wa hal shay'un yasunu min al bawari yau kamar ba a yi su ba kamar ba a halice su ba ka taba ganin abin da ke iya kare mutum gaba da mutuwa abadan to irin wannan ne idan fata an gane ko saura ka suka ci inda gaske ne eh, kai kai yan mana yanki na samaniya inda gaske take sai ce qala rabbi a'lamu bima ta'malu qala rabbi a'lamu bima ta'malu ko qala sai annabi shu'aib yace da su ko kuma yace ai ubangiji na shine mafi sani dangane da abin da kuke yi yani Allahu a'lamu bikum فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم yau in kun cancanci muku wannan azabar yau na ku na gaggawa tabbas zai saka muku da irin abin da kuka nema dinnan ko fiye da haka amma ubangiji na inna rabbi ala siratul mustaqim ayna la yu'azzibu mu'azzaban illa idza kana al mu'azzab mustahiqqan li an yu'azzaba misali Allah baya azabta wanda aka yi mai azaba sai dan shi azabtacce ya cancanci a masa azaba saboda haka sai ce qala rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji ya san abin da kuke dan haka ne ma sai ce ne فكذبوه فأخذكم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه sai suka ƙaryata shi ai kazzaba qaumu shu'aibin shu'aiban kenan ko sai su mutanen suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmi dhullati innahu kana azaba yawmin azim sai azabar wata rana da ake kira ranar hadarin narko ranar hadarin narko sai ta sauka gare su to wace rana ce kuma ranar hadarin narko sai Allah ya fassara ta da cewa innahu kana azaba yawmin azim yo ai wani yini ne ko kace wata rana ce ta azaba ta wata rana wadda take babba ma abota ilimi suka ce wa hadha min jinsi masalu wannan wani yanki ne aina abin da suka tambaya ta suka yi a sauka musu da azaba ko to sai Allah ya saukan musu da ainihin wata rana abin da ya faru kuma shine sai Allah ya sako musu wani irin zafi zafi kwanaki bakwai eh ba wani abin da ke kare su barin zafi din kwanaki bakwai na san kun san ozone layer a yau ko kun san ozone layer in ana magana limaman yanayi mhm. limaman yayi the green zone da sauran da su cewa me ke haifar da ake samun limaman yanayi saboda abu na'am lalacewan ozone layer saboda irin gas da masana'antu suka ce suke fitar da shi har ya fara da gargaba ozone layer wata unguwa ce ko wani zango ko wani yanki in saboda Allah in ka je gidan biredi ya kake ji ne na to ba wannan ba ko da zaka je irin wurin da ake dimama jiki da ake kira sauna ka je ka shiga saboda wai zafin ya kona wasu yan kitse na ba gairaba dalili saboda an ci an ci an koshi misali ko ba haka ba ya kake ji ne ga shi dai kaje neman lafiya ne amma gumi kake wani na cewa idan ka shiga sauna to wannan gumin da kake zubarwa inda exercise ne normal da sai ka muku duk motsa jikin da za ka yi wannan gumin ya zuba in dai don gudu ne to kila sai dai kuma a yi wankan ka kada na corona ne kawai ba misalin ka suranta irin zafin wancan da kai kanka nan kana so saboda neman lafiya to amma su waɗannan zafin ne kawai aka sako musu irin na kun kun, wanda ke dauke da sinadarai na bala'in da rai bai isa ya jure ko ya cije gabar wato zafin azaba haka aka yi waɗannan mutane jairai masu gai domin su suka nema haza jaza'an wifaqa saboda haka abin da ya faru akbalat ilaihim sahabatun azlatu an gane ko kawai sai suka ga girgije girgije malam ya tinkaro su sai gaba ɗaya girgizan ya yi mai yankin sa inuwa an gane to saboda tsananin zafin da suka sha kwanaki bakwai sai ga girgije suka sha wato a yi da mafita sai duk suka dinga gudu suka je suka zauna gindin girgijin bisa tsammanin mai za su samu inuwa ai lokacin da suka gama haɗuwa Allah ya tara su gaba ɗaya to sai Allah ya aiko musu kuma da wuta malam wuta ka labar matsayata gaba da kasa ko malam malam ta girgiza su yanzu kana ji a duniyan nan idan aka ce an sami girgizan kasa mai ke kasancewa ne a ce an sami tremo ba ma earthquake ba tremo kawai saboda molten magma da a cikin art cross an samu sauransu abinda masana geology ke gaya mana misali kullum in aka tashi girgizan kasa mai ke faruwa ne shekaru kusan biyar da aka yi girgizan kasa a mexico mutum dubu talatin suka mutu nan take dubu talatin dubu talatin to zana kuma abin da ya kasance kwanan na ainihin tsunami alal misali wa ma ya alamu duna da rabbika illa hu to bayan kwana bakwai zafi ya ishe su sai aka turo girgije sun dauka ima ce shikenan suna zuwa suna taruwa sai aka aika musu kuma da ainihin suna da na halakarwa gaba daya suka waye gari a cikin halin da suka samu kansu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim kai ai wata rana ce ta azaba azaba babba to wannan fa kadan kenan da kuma wallahi rabbuna na jirasu ina fata an gane ko saboda Allah ta'ala ya ambaci halaka su a wurare uku in ka kalli Qur'ani da kyau a misali a cikin al'ara ya ce akhadathum ar-rajfa fa asbahu fi diyarihim ko fi darihim jasimin aina saboda sun ce me lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina haka suka ce saboda haka sai aka girgiza malam ta kama su aka gama su a cikin suratul hudin kuma sai Allah ta'ala yake cewa wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha ayat 94 saboda sun yi istihza'i da annabin Allah inda suke cewa a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid sannu santokin hakuri yanzu kai ne kake wannan sallar da kake ita take take cewa da kai mu bar abin da muke yi sannu saukin hakuri lallai abin nan da zaka ji mutum yana isgilanci to sai Allah ta'ala halakar da su sai ce wa akhadhat alladhina salamu as-sayha to haka dai Allah ya bada description ne da aka gama da ainihin samoda abin nan ashabul aika mutanen annabi shu'aib to da suka yi wannan sai Allah ta'ala ya kama su gurgurdan izgilancin da su aya ta gaba Allah ta'ala ce إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية wama kana aktharuhum mu'minin lallai cikin wannan fa aya mafiya yawan ba su kasance mu'minai ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم تبس أبنجد كشيني العزيز أي المتصف بالعزة Allah shi ne mabuwayi kaga buwayar ubangiji wata iri ce akwai izza nisbiya akwai izza mutlaka to shi izzar ubangiji buwayarsa saki ba kaidi ce wani yana iya kasancewa yana da izza amma izza ce nisbiya ma'anar izza buwaya bunƙasar mulki cika da batsewa duk abin da kake ji kana da shi ta fuskar ilimi ko dukiya ko ƙarfi ko tsaro to wataƙila inda za a kamanta kai da wani kuma sai ga ya fi ko ashe izzarka wato rauni ne a gun wani yanzu misali idan ka ɗauki ƙasashen nan da ake kira manya kuma ko ka ba manyan ne a dai zane na duniya ta fuskar tattalin arziki ta fuskar kaza kaza kaza ka duba da na karantawa a intanet sai suke cewa kasar mu Najeriya ta koma ita ce ƙasa ta ɗari da ashirin da biyar yanzu cikin jerin gwanon kasashen da bankin duniya ya sa musu aji wai kasashen da suke da hada-hadar harkokin business wato doing business a baya najeriya ita ce kasa ta hamsin da na, nautin ta dawo baya ta ci baya amma waɗanda suka ce su ne sahun gaba kuma kun sani eh, usa ingila da wasu kasashe na asia south africa tana gaba da najeriya to me yake nufi da misalin nake bayarwa dangane da in ya izza ne mu za ka ce afirka najeriya ai ba baya take ba ko ba haka ba don ko ba komai kasashe da yawa a wasu afirka yau in najeriya ta kamu da mashashara to su kila sai musu ma operation eh gaskiya ne saboda wannan wata baiwa ce Allah ya ma Najeriya to amma wannan karfin na Najeriya in ka kamanta da wadannan manyan kuma su ita kuma ya take to kenan ashe izzata relative ce misali shine ma'ana izza bisa dangane da wani to amma shi izzar ubangiji fa mutlaq Allah shine al-aziz wanda yake da buwaya buwaya da babu buwaya sama da tasa an gane ko amma izzatuka bin nisbati ila izzati ghairika yani izzatun nisbiyya laysat mutlaqa to Allah ta'ala shine al-aziz mabuwayi kuma me ar-rahim mai jin kai الله يجيكم خلاص بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ka tambayoyi malam malam muna maka fatan alheri da zuwa kuma eh, mai da kai gida lafiya ah, don allah malam wacce addu'a don allah malam wacce addu'a ya kamata wacce addu'a ya kamata a yi nan neman hadda ko rike abin da malam ya karanta to eh, kowa halitta hawa-hawa ce wani in ya ji karatu so ɗaya wallahi ya haddace wani kuma sai an maimaita masa so uku wani kuma sai a yi ta yi a yi ta yi sai dai ka haƙura ka kyale shi halitta ce amma kuma lallai daga cikin addu'o'in da ke taimaka ma hadda akwai su amma bar magana turin gini turin zane yana da kyau Tasowa. cikin abin da ke taimaka da shi akwai shagala da shi karatun ka bashi lokaci naci naci ba karamin abu bane cikin magabata akwai wanda aka ce a lokacin da yake neman haddan karatu ko karatu aya ɗaya ko biyu sai mamaita su ɗari biyu ko ya tsaye wanda da ita ya zai manta kuwa to abubuwa sun mana yawa muna son mu ji bbc muna son mu karanta jarida muna son makaranta electrical engineering muna son mu iya kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu fa kuma suna da amfani ko to shi yasa tun kafin yaro misali ya ba sama duniya neman abin duniya ayi kokari a ba yara dama amma dangane da addu'a babbar addu'a wallahi kana ce kawai kana ce ka dage amma babu laifi ka karanta wannan addu'a Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda halatun sunihi ya rabbal alamin na ba ku kyauta ba magana kasan alƙalami kowa ji haddasa eh Allah ya samu dace misali babu lai musamman ɗalibi idan ok kaddara ka zo aji an maka lacca ka karatu babu laifi ka ce Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani ya ubangiji ina baka ajiyar wannan abin da ka ilmantar da ni astaudi'uka farduduhu ilai Allah mai domin shi inda hajati ilai lokacin da nake bukatar sa of course kullum kana bukatar sa wala tunsini Allah kar ka mantar da ni ya rabbal alamin amma na ga maka babbar addu'a ka dage ka cije ka sa himma ka sa ikhlasi ka dogara ga Allah ina fata na mai ta an ko so ka je ka samu kasadin dan kila sai ka dinga tawa Allah ya samu assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya marar lafiyan da yake ciyarwa baya iya azumi kamar wanda likitinsa ya ce ya dinga yin hakan bayan awa daya zai iya shiga itikafi ba sani ba alsa na fahimci tambayar da sosai amma abin da nake fahimta mutum ne wanda yake mara lafiya likitan sai ce da shi yawa duk bayan awa ɗaya ya ringa cin abinci to zai iya shiga itikafi a eh, me zai hana tun da ci aka yi zai iya kwarai zai iya amma da sharaɗi ya zamanto shi abin da likita ya gaya mai na ya ci abinci duk bayan awa ɗaya ya yi tattalin shi abincin da zai ke ci duk bayan awa ɗaya to kaga wannan ba karamar magana ba ce in dai har yana da halin da zai iya kawo abincin duk bayan awa ɗaya ci to shi kenan magana ta ƙare. kawai ga abincin sanan a kintse a tattale a tanade bayan awa ɗaya sai je ci abinci shi to amma in ya zama to abincin ba inda yake bane dole misali daga inda yake i'tikafi sai tafiya na wasu tazara tukun ya tafi to kaga akwai yiwuwar a dalilin zuwa cin abincin kuma kwalifin na i'tikafin ya zama abin ya shafe shi ko ya zamanto ya gamu da aboki an buge da hira kuma ka iske abin da ba a so ya faru da haka in dai har yana da tanadi yana da halin da za kawo masa abinci duk bayan awa ɗaya zai ci "A ah, me zai hana shi ci gafi ko Allah ya samu dace assalamu alaikum eh wannan tambaya yana cewa <clears throat> da mamun da suke bin liman sallar tahajjud da alkur'ani a hannunsu shin malam za su yi shiru ne ba za su bi liman ba ban gane shirun da kake nufi ba eh amma dai abin da ke akwai liman na jan sallah wani ya ɗauki ƙur'ani yana duba wannan ba laifi ba ne ya halatta na aisha to illa iyaka dai wato mai da hankalinka zai ɗan ragu to amma abin da ake so ka kiyaye wasu zaka iske ba ma bin shi limamin da ke karatun bane a yana faɗa su ma suna faɗa har ma kakan ji karatun suna fitowa ai an sha nunawa idan ana tarawi a harami sai ka ga hoto ai a hasko tutula kan wasu bayan Allah suna duba Qur'ani saboda tsabar kishi da Allah Allah su to amma kuma ai Allah cewa wa idza ƙuri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shiru ake so kai saboda haka idan wannan karatun liman na yi kai ma kaga zai iya ɗauke hankalinka daga aiwatar da wannan umarni na ubangiji azza wa jal amma in ta zama bayan da za ka yi abin da kake so kenan ba fa laifi bane dan eh, liman na karatu ina bin sa qur'ani amma dole ne in yi shuru ina jin yadda yake karatu ta yanda in ya tuntube shikenan ina da qur'ani a hannu shikenan zan ta da shi amma yana yi kana yi to wannan ya sabawa umarnin da Allah ta'ala ya bayar cewa ana karatu ayi shiru wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan yana tambaya bayan gaisuwa ga malam tambaya ta ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ta biyu kuma shine mutane za su ga kuma mutane za su ga Allah ido da ido wannan tambaya mun sha magana akan ta ko amma dangane da cewa ko annabi Muhammad ya ga Allah wannan amsa mafi kyau ita ce a a a haka na na Aisha uwar muminai mai gaskiya yar mai gaskiya ta faɗa a cikin hadisin masruk ibn al-ajda masruk ya ce ya uwar muminai shin muhammad ya ga allah ta ce kai kuwa gaskiya ka min tambayar da tsigar jiki na ta tashi sai shi a'a ba Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra wa kenan yana bata hujja kenan ya ganshi tace kai min shiru na fi kowaye sanin abin da aya take nufi ba ana nufin annabi ya ga Allah bane kuma Aisha ta isa ta wannan magana tana da qualification da credentials ta faɗi haka din inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani sai ci kafirin duka kwarai da gaske saboda haka ainihin sai take cewa ai abu uku duk wanda ya gaya ma yayi Allah ƙarya haka ta ce ta ce abu uku salafin man haddasa ka hunna faqad a'zama ala Allah al-firya ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allah al-firya duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ƙarya ta jawo aya la tudrikuhu al-absaru Wahuwa huwa idrikul absar latif al can cikin al'araf. araf gannai an'am haka ne barakallahu gannai ba sa cafkar ubangiji mana basa sa ganin shi shine yake gani azza wajal shine al-latif mabuwayi ko kace mai tausasawa mai kalailaita mai kuma ba da labari ta hujja na biyu ta ce duk wanda ya ce da kai annabi ya san gaibi ya ƙarya تجا آية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله كيا سمد كسبا ونسان غيبي سي الله تكما تي دوان دي تي النبي يا قوي وانا أبو دعاك تي إير يا إكريا لما تجاء آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك الناس can cikin suratu al-ma'ida haka dai haka dai to kenan kaga hujjoji ta bayar kenan wani ya ce ainihin annabi ya ga Allah sai mu ce a'a mun dai ji ka kuma dole ka ɗauko ilimi daga sa na asali tunaninka ko ra'ayinka ko fahimtarka ba shi muke kallo ba ina ne inda ilimi asali ya taho ina fata an fahimci wannan tare na san cewa ana ta khilafa akai وقد قال قوم آين الله جهرة جماعي wasu mutane sun ce annabi ga Allah wasu waye almajahil din su waye mutane abu ne mai sauki a danganta mutum abin da bai faɗa ba saboda ka ita ce amsa ta farko wallahu alam kuma tambaya ta bi me yawa mutane za su ga Allah ido da ido sai mu ce a ina in dai a kake nufi eh wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira wasu fuskoki masu kallon ubangiji ne bisa aqidar ahlus sunna zala ke cewa ba za ga Allah ba wannan ba gaskiya bane saboda haka in dai kana nufin ganin Allah ne eh mu'minai za su ga Allah ranar lahira malamai suka ce inda Allah ke cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada can cikin suratu yani Yunus surata goma to abinda ake nufi kenan mu'minai suna da kyakkyawan sakamako har da kari husna aljanna ziyada suka ce ganin Allah saboda ka eh za ga Allah ranar lahira kuma shi kansa ganin Allah ma ya fi ita kanta aljanna kuma labada wane mutum Allah ka samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin ya halatta idan idan mutum yana sallah sai ya ji an ce muhammad rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallam kwarai ya halatta ba laifi da fatan malam ya sha ruwa malam menene hukuncin mutumin da yi rantsuwa da alkur'ani mai girma akan karya saboda karya yi kunya karya ji kunya eh. to da farko tukun rantsuwa da alkur'ani kamar yaya kana nufin ka ce na rantse da alkur'ani ko kuwa a'a kamar yadda wani lokaci ake a kotu a ba qur'ani ka saba ka dafa dukkanin su nan ba tsarin rantsuwa bane na musulunci farko dai ba a cewa na rantse da qur'ani dan manzo Allah bai karantar da haka ba sai dai kace na rantsa da wanda ya saukar da qur'ani to Allah kake nufi kenan ko da dai qur'ani ba makhluki bane qur'ani ba makhluki bane qur'ani magana Allah ne wasu na ganin tunda magana Allah ce to ai sifarsa ce sifar Allah kuma ka iya rantsa da ita amma saboda khurujan min al-khilaf al khilaf ayyo eh, saboda fita daga sabani da ku kuce ka koma zuwa ga tsarin da annabi ya bar duniya akai alayhi salatu wasallam farko tukun dan mu gyara maganar rantsar da akai a cikin tambayar wanda zai rantse ya rantse da Allah na rantse da wanda ya saukar da Qur'ani na rantse da wanda ya aiko da annabi Muhammad misali ko ka ce wallahi billahi tallah to shikenan kaddara rantsuwar ta yi kyau sai mutum ya rantse irin rantsuwar da ta kamata a yi don kare ji kunya tambayar kenan ko mutum ya rantse da kwadan kare ji kunya to an riga an yi gyara rantsuwa da qur'ani ga yanda ake yi ga yanda ake rantsuwa kenan ke so na ce amma maganar dan kare ji kunya to ya danganta kuma me kake nufi da jin kunya kai ka so me kake nufi in dai mutum yi wani abu ne na cutan mutane to sai ce wallahi ban yi ba dan ya rufe kare da burma a to ai an gudu ba tsira ba tunda haƙƙin wasu misali ka danne kuma ka rantse da Allah kenan ka tara rigima guda biyu ga cutan mutane ga rantsuwa da Allah akan ƙarya dan karka ji kunya to mutum ya yadda ya tsira daga jin kunya duniya in ya so a sha ta lahira kenan in wannan fa kake nufi misali idan kuwa yana da gaskiya so ake a wulakanta shi sai rantse da Allah dan ya tsira to ka yana da gaskiya babban abu da ya zama ka take gaskiya, Allah ya samu dace jama'a da Allah ku yi hakuri an nuna mun lokaci yayi kuma tambayoyin suna da yawa in muka ce zamu kai zamu kai wajen sha biyu amma malam zai ansa wannan ta karshe sauran tambayoyin kuma insha Allah zuwa goben Allah ya kai mu zamu sake bitan su mu bi sauran tambaya ga malam assalamu alaikum malam an ce a an ce dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka halarci duniyan tambaya ta farko ne tambaya ta biyu ta ce malam an ce an halarci sama da ƙasa cikin kwana shida malam ayoyin nan fa na cikin fusilat aya ta hudu aya ta tara zuwa ta goma sha biyu to dangane da cewa an halarci duniya dan manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shishigi ne babu inda Allah ta'ala ya faɗi haka babu inda shi kansa annabinsa Muhammad ya faɗi haka. babu inda kuma ɗaya daga cikin magabata na kirki wanda annabi ce ai koyi da su sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya ishara zuwa ga fallasu babu wanda ya faɗi wannan magana so da ka wannan kirkira ce kawai ta 'yan baya malamai kuma suna cewa alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf dukkanin alkhairi na cikin bin man salaf wanda ya wuce cikin magabata na kirki dukkanin sharri na cikin kirkiran yan baya yan kwankwani da kirinki da karambani alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf shine kawai saboda wannan kirkira ce kawai da da'awar ana son annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma son annabi ibada ne zaka zo da abin da ya zo ne ba ra'ayin ko tunanin ka ba shine kawai saboda haka magana cewa Allah ya halicci dina dan manzo wannan faɗa kawai mutane suka yi babu dalili a kai kuma magana ce ta jahilci ba da ilimi ba Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi kana magana ta gare an gane ko yawa ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta min ko me wannan magana kai daukar son annabi yake shi shige da wuce iyaka ai kamar masu cewa wai za a ga annabi ne kuru kuru ko da dai imamu suyuti yayi kokari cikin alhawi ya tabbatar da haka amma shi ba hujja ya kawo ba ya koro nassi ne wanda yake ya bayanan sa Allah ya rahamshe shi amma ba hujja ya kawo ba dan ta saba wa maganar magabata dan ka san mun san an faɗi magana din kuma mun karanta ta amma babu dalili a cikin maganar ta sa Allah ji kan Imam Suyuti da mu ka'idar mu kowaye magana sai mun auna da abin da magabata suka bambancin sunna kenan ba ka mai da malam dan yana mala ya zama shine dalili a sai dai ka mai da dalili shine ma'aunin sa kowaye kai in ka faɗi magana ba ce malam ya faɗa to ai shikenan saddaqana a a ba annabi bane ba manzo bane ba waye ake masa ba wannan kuma baya nufin an kikirma masu girman shine kace malam aina dalili ina hujja amma ai magana kace ai da ya faɗa manzo ne annabi ne zai kai ka wallahi ya baro ka kowaye kowa dangane da tambayar ka da kai ka bani lokaci zan yi bincike zan baka amsa cikakke akai wallahu a'lamu bihi tawfiq shikenan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين